السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبر أكو قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na 91 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun kwallafan abdurrahman bin sa'ad Buna ali shasari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yin wata manta ba a karatunmu da ya gabata mala ya fara mana ta'aliki dangane da abin da usulul kafi na kulaini ya kunsa na littattafai a cikin shi a inda muka ji malaman da suka rayu shekara 726 irin su ibn al-mutahhar da kuma wanda ya rayu a shekara ta 1076 kamar irin su hussein bunu haidar alkarki al'amili sun ce littattafan da ke cikin alkafi na kule ne sun kai hamsin to amma ɗaya daga cikin malamansu na dauri shekhu ta'ifa a tusi wanda ya rasu hijira na da shekara 460 shi kuma ya ce littattafan kwaya 30 ne gyal 20 ɗin ƙarawa aka yi mun gano wannan to shi ne za mu tattauna ko mu tambayi 'yan shi'a mu kalubalance su a lokaci ɗaya to ta yaya wannan ziyada kuma daga ina shi ne ma ta bayyana laka min al'akawalin mutakaddima abubuwan da za su bayyana maka a fili karara daga cikin zantuttukan nan da suka gabata shine anna ma zida alal kafi ma bainal qarnil khamis wal qarnil hadi ashar ƙare-ƙaren da aka yi a cikin usulul kafi ƙarin ya faru ne daga ƙarni na biyar zuwa ƙarni na sha ɗaya a wannan tsakanin suka tsula tsininsu kun gano wannan da ke ku a waɗannan ƙuruwan a nan ne suka shigo da waɗannan ƙare-ƙare ga littafin da suke cewa babu ishi ishiruna kitaban kuma littafi littattafai har ishirin ba suka ƙara a ciki wa kullu kitabin ya dummul kasir min al'abuwa kuma kowane littafi ɗaya daga cikin littattafan da suka ƙaran ya fi ƙunshi babubbuka ɗire ma'ana rututu ne babubbukan ba babi ɗaya ba ko littafi ɗaya yana da babi babi rututu ai annan nisbatu ma zida fi kitabil kafi rilata hadhihi almudda yablugu 40 fil mi'a mala yake cewa kaga tsawon wannan lokaci abinda aka ƙara na usulul kafi to ya kai 40% kaga ya kusan rabi saboda littattafan da ke ciki fa talatin ne sun ƙara ishirin a zan kalori ya wuce 40% ma ya wuce 50% ma saboda talatin ya kawata ya zama sha biyar ne ne 50% abinda sun kara yana da yawan gaske sai dai malam ya lura da adadin babu bukan talatin ɗin da kuma adadin hadisan din talatin din to yawan waɗancan kitab din to bai kai waɗannan ba shi yasa yace arba'una fil an gano wannan da kyau ku kawai misali ne a zo kyauta a ba wani naira sittin kai kuma sai a baka arba'in ka kai ma za ka daidai kana kashewa ko a bashi naira ɗari a baka naira arba'in kai ma dai ka samu wani abu to haka suka ƙara wannan adadin mai yawa fada ce adadin tabdilin riwayat ada tabdilin riwaya ya ce banda fa ɓangarorin da suka mutsuka suka caccanza riwayoyi banda wannan ma wanda wannan ma bayanin yana tafi wata gayyiru alfaziha da kuma yadda lafuzan ka ji sun caccanza su suna shan bambam da juna wa huddifa faqaratin da kuma wasu fakarori wanda da akwai a cikin littafin amma sun cire shi wa idafatu ukhra kuma sai a zo da ƙarin wasu faqarat wanda kuma da babu su a asalin littafin yanzu kuma sai ka tsince su kaga littafin usulul kafi bambancin shi da bible kawai suna ne ku gano wannan da kyau ku shi ma aka suke ma bible wannan kare ƙaren kuma ko yanzu aka ga cewa akwai abin da ake so za fi su kara canza shi ba akwai american revised standard bashin ne ko ne amerikawa ne su ga kayi bible ɗin na mata ba daidai ba sai suka yi revised standard bashin aka jujjuyi wasu abubuwa don yi daidai da amerika ka zai ta America fa ta da standard ɗinta fa american standard su ba masu kowane irin bara-bara <laughs> kuma ko yanzu ba za su iya yi ana wannan zaman idan su ga wannan ma revised standard bashin din yana masa abin da ba su gane ba na rantse da Allah za su ƙara yin wani new american standard bashin gano wannan da kyau ku kuma a karɓa saboda su mutane ne wanda sun fahimci addini kawai a bisa tsarin ra'ayinsu ne da abin da suka so a ran su suke son su yi yana cin karo da abin da suke so za su kaba su hankali shi to da kawai su 'yan rigima ne allah maɗaukin sarki ya kyauta to sulul kafi bai da bambanci da wancan ta to tambayin da zami mai 'yan shi'a nan kuma mu turfa sai sun an samu na dole shine famanin lazi za da fil kafi 20 kitaban wai da allah wane ne ya ƙara waɗannan babu baka 20 a cikin usulul kafi da Allah wa ya ƙara in ga tambaye 'yan an yanzu za su ce a ah, to ai ka san mu muna da tsari ne wannan tambayin ba zai ma'ansa ba sai yan kun fito da imami to za mu aji muku mun gano wannan mun yadda za mu bi bashi za mu jira an gano wannan da kyau ku wallahi za mu jira shin yanzu ne ko shi ma zai zarce ne ko ma dai me ya faru to za mu jira zuwa lokaci yayi sai kun ansa ta wane ne ya ƙara wannan addini ne jama'a da za a rika zuwa da ƙare-ƙare yanzu alkur'ani da yake littafin Allah ne ko wanda ya sai ƙara sahih bukhari da yake an ruwaito shi da isnadi ingantattu ko wanda ya sai ƙara Allah ba wanda ya sai ƙara kana ma ƙara za ta wannan bai cikin ka ba sai an fada yana daga cikin dalilin da ya sa karatunmu na sahihul bukhari da muke muke tarihin mazajen da wani tsari ne na security ime da iliminka da kuma da za ka iya kalubalantar duk wani wanda zai zo da abin da ba shi kenan ba amma kawai kullum fiƙihu ake maka kullum fiƙihu ake maka rijal ɗin fa shi ma wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda yin shi'a ba su da irin wannan kana biyan rijalin shi'a za ka sami su duk makareta ne duk fasa kai ne mashaya su gadi Allah shi kiyaye wa ya kara a yumkin an ya kuna min ashabil ama'in to to dai bari mu ba su uzuri zai yiwu ne a ce waɗanda suka ƙare-ƙare a cikin usulul kafi waɗannan masu rawunan ne min shiyuk yahud daga cikin shehunan yahudawa suka suka kwace muku usulul kafi ko yan shi'a suka suka muku ƙare-ƙare wa hal huwa yahudiyun wahidun to in ma kun ce wallahi yahudawa ne yahudi ne suka zo suka sa rawani irin na shehunai suka yi alkyabba da riga mara kwala suka zo suka zauna suka yi wannan ƙare kare to sai mu tambaye su mu ce yaba yahudi ɗaya ne ya sure usulul kafi ya ƙara har kashe arba'in cikin ɗari ko kuwa au yahudun kasir ko ku yahudawa ne masu yawa au yahudun kasur ta hazil ƙurun tsawon wannan ƙarni suke ta ƙare-ƙare, ɗaya ne koko da yawa kuma tsakani da Allah duk malamanku ba za su iya yin bayanin da zai tabbatar da wannan abin a ce a bar shi a gyara a daidaita shi ba? eh malamanku ba su iya gano wannan ba har aka iya muku wannan banna da irin wannan ta'addanci aka ɓata addinin da kuke da'awa cewa addini ne gyararri ko an samu wannan tambayar mala ya ce an na haza amurin ɗabi'i ko ko dama wannan ɗabi'an ɗabi'an ku ne wanda dama kuka saba ku ne kuka yi abinku da kanku ba wasu yahudawa ne suka sawar rawuna da alkyabba da riga mara kwala ba kasan ɗan shi yana gado da ta riga ya fata haka ba ta da kwala mun gane wannan da kyau ko duk matsiyacin da ka gan shi da wannan ko to dan shi'a ne zagin annabi yake da matan annabi faman kazaba ala rasulillah jama'a mutumin da ya iya ma annabi ƙarya wa sahaba ya iya ma sahabban annabi ƙarya wal qaraba ya iya ma dangin annabi ƙarya wa min babi aula an yakziba ala shaykhihi wannan shine mafi sauki ma malamin shi ƙarya yanzu kule ni bai rubuta waɗannan abubuwan ba waɗannan matsiyacin 'yan shi'an ne cin da dama ɗabi'an su yi ma manya ƙarya sun ma annabi sun ma sahabbai sun ma ahalul baiti shi ma kule nin bai tsira ba cin da dama shi ma ya saba ƙaryan shi kenan shi ma suka zuba mashi kun gano wannan da ke ko shi ma Allah da annabi ya ma ƙarya shine su ma suka ɗibo ƙarerayen suka ce an sa kuma dole ya karɓa as'alu kullu shi'e mala ce barni in yi tambaya ga kowane ɗan shi'a zala kun mausikan min kabali ma'asumikum fi sirdabihi wa ma zala mutamassikan bi ra'ayihi fihi wa tawsiqihi wa annahu kafin li shi'atihi yake ce amma zala kafikum mausukan min kibali ma'asumikum yanzu wannan usul ku. tabbatar wanda amincin da aka rubuta mai cewa littafi ne amintacce ya gushe kenan wanda shi imamin ku can yayi fi sardabi yana sardab din shi ka san wacce aka je aka same shi aka daga slab aka mika mai aka ce to ya ce to ai wannan kafin da shi ya tila kaga ya amince ya tabbatar ma littafin yana da tsaro to yanzu wancan tsaron da amintar wanda shehun ku yayi yanzu ya gushe kenan cin da ga wasu daga cikin mutanenku sun yi kare-kare da rage-rage wa ma zala mutamassikan da ra'ayi fihi wa tausikihi kuma littafin yana nan har yanzu har wannan ƙare-ƙaren cewa littafi ne wanda yake ya cancanta a rike shi a kan ra'ayin wancan imamin naku da amintar da littafin da ya yi wa annahu kafin li shi'atihi yace littafin ya isa in shi'an shi koko da an yi wannan kare-karen littafin ya kamata a sanya shi a kwandon shara kun gane abin da yake fadi shi imami na sha biyu ko na sha uku littafi mai talatin ya ce shi ne original to yanzu kuma mai hamsin ne to har yanzu mai hamsin ɗin nan shi ma yana da wancan gatan ko kuwa bai da shi kuma 'yan shiya su ba mu an zama an gane wannan yau ka kalubalance su da wannan sai dai su zagi nas'alullaha ta'ala lana wa lakumul hidaya muna roƙon Allah madaukakin sarki mu da ku ya shiryar da mu ya ɗora mu akan turba na ƙwarai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum